ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ترى da watan takwas watan sha'ban hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta'ala muke roƙon ya mana tashi da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna nan dai cikin nuniya, shafi ɗari biyar da ashirin. بيتي بيتي نتري بقي بخمسين دكرة وعليكم السلام جذاك أخبرنا بأن كلامه في صدور أهل العلم والإيمان وكذاك أخبر أنه المتكلم مكتوب فيه مطهرة من الرحمن وكذاك أخبر أنه المثل والمطر هو أربع وثلاثة واثنان وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا كتابتها لكنما المثل والمكتوب وال محفوظ قول الواحد الرحمن والعبد يقرأه بصوت طيب وبذبه وهما له صوتان وكذاك يكتبه بخط جيد وبذبه وهو أصواتنا ومدادنا وأداؤنا وَلَكُمْ مثابة القرآن ولقد أتى في نظمه من قال كوك الحق فيه وهو الجزفان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياء والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرقوص طوفان فشفا وفرق بين مسلو ومصلو حقيقة العرفان الكل مخلوق وليس كلامه المسلو مخلوقا هما شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجماع دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخرج وخبط أنا والآراء شابقي ما شاء الله كان Godai na farko, ki ce, Wallahu akbar annahu subhanahu mutakallimu Allah mai girma da ɗaukaka ya ba da labari ainihin shi inan mutakallim yana magana bil wahayi da ba da saƙo wal furqani ina magana da furqan ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin daidai da kuskure wa ka akhbarana bi anna kalamahu bi suduri ahli للعلم والإيمان وكذاك أخبرنا حق يبا منابر بأن كلامه زنشانسا بصدور أهل العلم ينانا أكرا زن ما أبوتا علمي kirji kinaya ne abin da ke kan cikin kirjin zuciya wal imani ainihin ahalil ilmi wal imani sun tsaya sun ba da lokacinsu Allah ya yassare shi sun karanta sun haddace suna kuma karanta shi wa kadhaka akhbara annahu al-maktubu fi suhufin mutahharatin min ar-rahma wa kadhaka ay haka ne akhbara Allah ya ba da labari annahu al-maktubu fi suhufin shi ne abun da aka rubuta a takardu mutahara minar rahamani marfu'atin mutahara bi aidi safara وكذاك أخبر أنه المثل والمقروع إلى تلاوته هكذا يبقى ملاباري أخبر أنه المثل وأن للتافي مجانا الناس الشيء في كرم تاوه وشيء كبير أكيديا مثلو ومقروء متقاد مضيبا حسيداني اللفات عند تلاوة الإنسان والكل شيء واحد لا أنه هو أربع وثلاثة واثنى طبعا ابن هذا إيش والكل دك شيء واحد قرآني لا أنه هو أربع ba guda hudu ne ba Wasu salasatun a a guda uku ne Wasu sanani a a guda biyu ne Kur'ani maganan Allah guda ɗaya ne watul tilawatul a fa'alun lana wa kadhal kitabatu fahiya bana. Watila watul Kur'ani karanta Kur'ani. kiriyan kiriyan kalma bayan kalma jumla bayan jumla sura bayan sura sura bayan sura ila eh, eh me yake da suna wata lawatul qur'ani a qur'ani lana aikace aikace muni ne wa kadal kitabatu haka rubuta shi aiki ne. fa haya khattu banani zane ne na yatsu yatsu ne suka ɗauka sai gani an zana ba'u an zana siro an da mimu an fi kanta ya ce bismi haka ya biyu sai wani suna Allah sai arrahman sai arrahi lakin na mal matalo wal maktubu wal mahu المحفوظ قول الواحد الرحمن sai dai wanda aka yi karanta wannan wanda aka rubuta ɗin nan wanda aka tusa a gaba aka haddace nan ƙaulul wahidir rahman magana ne na shi. Allah mai jin ƙai magana shi ne wal abdu ya ra'uhu bi sautin tayyibin wa bi ziddihi فهما له صوتان والعبد باوى يقرأه بصوت طيب idan karanta shi da sauti da dada wanda za ka ji kaman wani damshi damshi ke fitan ana karanta shi har ka sa ka ɗauko ka tattara bayanan ka rike shi ka kali wa bi haka kishiyansa

wani in ya rambaɗa rubutunsa Allah sai ka ajiye ka dinga kallo ka rasa ma ko baka iya karanta ba ka dinga didoyin didoyi <laughs> yawwa ka gani ka zauna kawai ka wuni ka kalla ka kai da iko yake ka gado Allah wannan ka do wannan an tsara shi ya yi wani raf kamar zuwa da sama babu bihi amma kaga rubutun suwa ne wai wai ya rubuta ta kaman ka dangare ne ya wuce <laughs> shi ma da kwatance ke karanta rubutun sai a hankali to diddul jaidu amma an da an ga duka qur'ani fa huma lahu khattani aswatuna wa mizatuna wa ada'una warraku thumma kitabatul qur'an Itu kau halittu ne sautin Sautim da muka fitar midadu tawadin mu ada'una bayad da muda mu zo mu biya warraku kitabin da aka rubuta ko ko Allah summa kitabatul Qur'an. sannan abun da aka rubuta na to wannan abin da aka rubuta shi ne Qur'ani amma wayancan kayan mu wala qad ata fi nazmihi man qala taw dal haqqi hi wa huwa kay rujaba wala qad ata man qala qawla al haqqi fi nazmihi kai an samu wani ya zo ata man qala qawla al haqqi wanda yi magana ta gaskiya fihi fi nuzumihi a tsari ba huwa gairu jaban kai wannan bai da tsoro hikar qur'ani magana Allah ne ba halitta bane ba kayan fada ko faya bida salamullahi ne bai ji tsoro ba wannan ya ce qur'ani magana ba maganan Allah ne an yanka shi wancan yace maganan Allah magana ne na Allah an yanka shi wancan an rabce an abballa shi wancan an faskara shi da gatari wannan an masa kaza haba wani mai ke ce qur'ani maganan Allah ne Allah ya tsare masa rayuwarsa da kana je cire tsoro kuma Allah ya kare shi innal ladhi huwa fil masahif musbatu lil ashyakh wash innal ladhi huwa fil musahifi wannan da yake a cikin takaddu wanda yana cikin takaddu yace musbatun bi anamilin an tabbatar da shi ne da yatsu da yatsu anamil al'ashaki yatsun wa yatsun shehunai yatsun dattawa da yatsun masara hakanan suka abun nan ɗansa هو قول ربي أي هو قول ربي أي هو حروفه ومدادنا الرب مخلوق هو في وندا يا يا آية تبتسم قول ربي magana ne na Ubangiji. هو ayoyi, حروفه حرفا مدادو midaduna. amma tawadan da aka yi rubutu da ita ta ce warraƙo takaddan ma tamu ce makaluka fashafa wa farraka bai da matsalolin wa masawai shikenan wannan wanda bai da tsoron nan malam ya warkar da jama'a daga ciyon da ake ciki daga ruɗun da ake ciki wannan ya ce wannan ku duba wajen magana bakwai ne duk ba gaskiya ko ta. wa farraka baina matlubin ya ware tsakanin wanda ake karantawa wa masnu'i da wanda yin sa aka yi wa za ka haƙiƙatul ikhwani wannan shi ne ilimi irin su imamu ahmad kenan فالكل مخلوق وليس كلامه المطلوب مخلوقا شيئا الكل مخلوق دكتور خالد alƙalami halitta tawada halitta ne allo halitta ne takarda halitta ne to duka wa'annan walaisa kalamu matsalo mahaluka amma maganan shi da ake karanta shi ba halitta ba ne ba shi kuma shai'ani mota bayi na ni fa'alaika bi التفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان فعليك بالتفصيل ainihin lalle ka fayyacewa mutane gaskiya wattan yi zai ka ware musu wal itilaƙo wal ijimalu duna bayani in an yi mutsulaƙe an jammale wannan ai babu bayani kada kada afsada هذا الوجود وخبط العناوين ijimalu kenan ko duna bayan itlaqu da ijimalu da biyu da hadal wujuda to ne suka bata wannan wujudin kai baro gindin kila toro wujuda so suka bata wannan samuwa wannan halitta wa khabba al'asan azhana so suka damalmala tunani wal a suka ƙasa ra'ayoyi masu kyau kullu zamani wannan shine baiti sha bakwai da dama mutane sun gudu kada ake za su yi hadda ba an fasa hadda zai karatu a don tsaye ne suka guje wa tun da zai yan yara na ke da to sun daina zuwa ƙarshen su sun daina zuwa ranar kaza ta kenan yara sun yi kora hukun suna nan sun shirya hanta ku dinga karɓar musu hadda a gida saboda dattawa ku dinga karɓar musu hadda sun ji ko kuma ku dinga bi saboda Allah ku ci Allah ne zai biya ku eh. je yanzu hadda za a yi kai da shan kai ba ma za a yi karatu ba wannan ya fara ya kafa wannan ya fara ya kai ya kambara, wannan ya fara ya kai ya zato ba ba da za a yi ba karatun za a yi hmm? wuya bone ba ja. maza sun gudu kawar hmm. a eh, doggi ko modi da doggi ban ji sun hutu ma ba wani azumi suna nan da safe za ta taso ya kaga layi layi ya yi sauki abuwa yi layi da ɗaccin gushewa su kai ba mu za a ce ma ai an azumi sun fara kurarowa yanzu zai nuna maka wancan ɗan azumi ne wancan ɗan azumi ba fa ɗan azumi mutum ba wancan azumi ya kawo shi wancan ma ya zo ne ya azumi in an yi gaba azumi ta jira zai Tau da kan kai ne dai ya rage da za ka sai ba ka ta wawon ka ba komai kan azumi sun go hmm? ya shirya ai yuridu an yafi ba al yafi ko ku sakko ku shigo ta ko ina ku dinga farkowa kuna shigo azumi azumi kafin azumin mu tabbata to sai baiti na ɗari bakwai da hamsin da tara nan an fassara su kuma fassara su ma kamar fatawa ne filla filla yake amma kan malam da basira sa da mai karshen ta daga ya karo wani abun da ba mu taɓa tunanin shi ba ko kuma ya kawo wani abin ya kawo da dalili mu dai mun karanta mun ga gaskiya ne mun ga dalilai amma ina aka ɗauko shi ce wallahu akh أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان هم فسره يبين المؤلف رحمه الله أنا ما يلتافي دينا mana bayani الله يذكر عندما يلتافي عندما mai أن الله سبحانه وتعالى أخبر دي الله يا فاتلا باري أنه متكلم بالوحي نعم من إيمان من قفكتا والفرقان فرقان قرآن ini سيبقان سنيمي رب قطان جسجاد فقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى hatta yasma'a kalam Allah ashe Allah na magana ai saboda kana hice akbara annahu subhanahu mutakallimu ina aya ga tanan in wani daga cikin mushrikai ya neme ka amana ba shi amana ka tsare shi sannan inda ka tsare shi na ka tsare shi ka ba shi kariya to a wurin kariya sai ka ji yadda shi Al-Qur'ani. abin da faɗan da ake kai wannan ne ƙur'anin na ka karanta masa ka karanta masa ba sai ka musulunta ba amma ka tsaya ka gina ka ce fa'ajirhu ba shi amana ka tsare shi hatta yasma a a lahi ka ga kenan ƙur'ani magana ne Allah dafa ne وقال هذا كتابنا ينزل Wa alaikum بالحق wannan littafinmu ne to wa yake magana Allah yantiku bil haqqi alaikum yana faɗin gaskiya akan wani lokacin an karanta wata ayan sai ka dinga dube dube wai to wai je ifata wa mutane ina wannan abu to yadda kake jin an tona ma fili mai karatun ma rufe ido yake ce yanzu wannan abu na karanta kuwa kenan ya san ina yin wannan so saboda kana haka yake Qur'anin wannan ke tabbatar maka na Allah ne wannan ko ya tabbatar maka Allah shi ne mahalicin kowa gashi yana ba da labari abin da ke cikin bukatar mutane yana ba da labari halayen mutane in aka faɗi wani abun sai ka da duka ka taho bayan an gama faɗa ne a gida ka zo ka launa sai kuma gashi ana magana abun da ba su sani ba kuma halittun kai ba da labari yi bai na eh, wuce nan ko haka wannan baiti da ya kare ai kaga yanzu wannan baiti Ra'ani ne kawai da ba wa ka barana bi anna kalamahu bi suduri ah للعلم والإيمان أخبر الله عز وجل الله ما يجرم دوكك يا بعد البخاري أن الكتاب في صدور أهل العلم littafin nan ƙura'ani yana nan a zukatan rubuta ilimi a nan in an yi haka na kallon wani ya haddace wasu sun haddace wasu sun fara sun kasa wasu sun haddace sun zuwa Ini sudah lagi. Ini mana sama su. Ya nak. Ini kamu berada nasi. Oke, saudari ahli lezi. Kala Allah Ta'ala. Bal huwa ayatun bayyidatun fi suduri alladhina utul ilm. Maka kalau nampak cuma ayat-ayat Quran ini kena. وكذاك أخبر بأن كلامه بصدور أهل العلم سيغا آية بل هو آيات قرآن آيوين بينات في صدور الذين أوتوا أتكين كرا ذم أبو إيماني صدور ذوت يادي كما تكين كنتي وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن حكى الله يا بعد الأباري أنه قرآن المكتوب رغوتتشين في صحف أتكين تكدو مكرمة مطهرة من الرحمن daga Allah wannan ya nuna mana ana tsarkake marfu'a da shi can ma a cikin ayan ɗin kaga ba a je shi a ƙasa ina kawwa a wani na yare ha ai na kai kaji a kasa za kun tara min duka to waje ni na magana ne kai ma a kasa kaji ko shi wannan ya je dan ka tako ya kai? a sanan qur'ani daga marfu'a isa maimakon kada ka gaji ka ajiye shi a kasa ka ta nan ka dora kai kada an kai karatu ka tafi ka bar shi a wuri Ka katakon nan an ka kaho na gaba ni kaɗai ne ba ni ina da uzuri in je ban gani sosai sai ka ga wani yayi bal da shi a da qur'ani a kai ba kafan ake ji ba qur'anin ake ji in kai tuntube inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qur'ani an taka qur'ani shine ke damu mu amma ba kai ba saboda kai ma muna san kafa karka ciwo amma dai qur'ani in ka karatu ka ka dauke shi zo ka mayar da shi ga kabut ko ina ga nan ga nan ana in ma jikinka da nauyi jikar kake zama kana tashi jikar in kai haka da gudu na a karbe sa jaji a jiyo shi kyau amma kada a karanta a ajiye shi inda aka yi karatu ka ce kalla innaha tafkira ai tunatarwa ne wannan magana wa'annan ayoyi suna tunatar da mu rayuwar duniya suna tunatar da mu rayuwar lahira suna tabbatar mana alherin duniya da sharrin duniya suna ba mu umarni mu zaɓi alherin mu bar ga hanyar wanda ya kamu da ciwo yadda zai warke ciwo ba na jiki ba ma'ana na zuciyarsa ta lalace ga inda zai bi galata faman sha a zakara wanda ya ga dama ya tsaya ya wasu kar wani ya littafi tafkira eh, tana tunatar da mu maganar mutuwa fi suhufin mukarrama takardu da ake karramawa ka rabu da wani saɓani da za ce maka ai qur'ani menene wancan na lauhin mahfuzu ne a Wanene? A'a ne a ga qur'ani qur'ani ne ka bi magabata sai ka huta da duk wani gutsurin kofa ba a ɗauka shi sai da alwala eh, ka yi alwala ka ɗauka zai ya fi albarka a gare ka za ga mutanen da ƙar'ani ba su haddace da yawa ba ba su amma su da ba su to ba za mu ce har yanzu albarkacin su muke ce albarkacin ƙur'ani muke ce darajar wancan lokaci yanzu ko ga ma da ce na fi gasiyo yau shi karan kansa bai da mutunci bai da daraja saboda baya aiki da qur'ani bai ladabtu da ladabobin qur'ani ba saboda kana ku ɗaliban islamiyya ku dinga tsafta dinga tsafta ko kaka Allah ba zai hana maka sabulun da za ka yi wanki ba ba zai hana maka sabulun da za ka yi wanka ba haɗan mai da za ka shafa ka shafa a ganka fes fes na ga wannan wani kalkal da shi kai ɗalibin ƙura'ani ne mahaddaci ne sai gaskiya ne a rina mahaddaci kan ba dole ne yi fes fes ba ka a zauna da dauɗa ba sai sabo ba tsohon a wanke in ka samu sabon falila a maka ka kalla faranka sai ka yi sabo ba yaushe karatu zai maka kai wata wance wanda kake da shi marfu'atin mutahhara yani alqur'anu kadhalika aidan wa kadhaka akhbara annahu almatalu wal maqru'u ila tilawati al-insan wa kadhaka haka akbara ya ba da labari annahul shi shine abun da ake karantawa ƙura'ani ne wal maqru'u kala abi jumla jumla a haka inda tilawatul qur'an qawluhu akhbara annahul matalu qala allah subhanahu wa ta'ala الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وإن دمك باس القرآن suka karɓi ƙur'ani suka yi imani da suke kamanta shi a aiki yatlunahu suna karanta shi haqqa tilawatihi mafi cancanta karantawa ولم يقل رحمه الله تعالى بيتي إنه مكتوب في اللوح المحفوظ بيتي أغوى آه، مكتوب عندنا هنا مكتوب بيتي أشياء بشير آه، مثلو مقاو فإما أن يقال إن بن القيم هو دي أن قيم رحمه الله يرى أن المكتوب في اللوح وانتن دا أقرب تا اللوح المحفوظ هو ذكر القرآن فقد لا بان قرآن أما بيان القرآن نعم وأن قوله تعالى بل هو قرآن مجيد هي أن القرآن نعم الجرمه fi lauhin mahfuz cikin allo da ake tsare shi ai zikiruhu fi lauhin mahfuz kama qala ta'ala kama qala Allah tabaraka wa ta'ala an waye عن القرآن نفسه وإنه لفي زبر الأولين Qur'ani na cikin littafan farko haka yake warwatsa a cikin dokokin da kalmomin suna warwatsa cikin littafan da suka gabata ai fi kutubihim wa laysa al-qur'anu huwa alladhi fi kutubihim a'a walakin zikrul qur'an ba qur'anin ne ba amma labarin qur'ani gina ciki dina aka ce ai annabi zai zo yana magana da duk abun da ake da abun da duk da yake faɗi daga Allah ne da zan sanya maganan Allah a bakin sa fi fihi alu kalamiku fi fihi wannan wanda aka ɗauko na min hajjar muslim wal ishadati bihi wa aksarul ulama'i mafi yawancin mallamai على أن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ القرآن يجي ما ينربوش له المحفوظ بل عبارة سنشكين إكتك له المحفوظ رفع فاوة ما شاء وأن الله تعالى كتبه وإن كان سوشي نفسه labarin sa ne a cikin lauhin mahfuz akwai littafi akwai kaza mai kama da kaza mai kama da kaza ko suka ce a a kofin kansa yana cikin lauhin mahfuz في اللوح المحفوظ وأن الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ كما كتب جميع الكائنات كما يدير وتا جبا ان هلتو الى يوم القيامه yanzu da za ka ga masu zai za ka ga sunanka kakka je kai mafarki in ka je kai mafarki ka yi karya za ka yi karya ka yi mafarki abin da baka fanshe ba labarin da aka ba da na lauhin bai surantuwa bai surantuwa sai dai a kwatanta yau da ka danka gaje kai mafarki amma dai sunanka na ciki ƙarshe ga lokacin an halicce ka tun mutum tun farkon duniya amma ba ka zo ba sai shekara tara kuma garan da za ka mutu ga inda za a halicce ka ga inda za ka rayu can ku duba inda aka haifo mu sai gashi mun zo nan kuma ƙarshen ka mutum ba a nan sai mutu ba kuma lokacin da idan adadin ya zo ajalin ya zo sai ka ga mutum ya tashi ana ina za ka je na ka tsaya ka ce a mazan da kai ba ina ina ka tafi zamin ka summa lamma adara ayya lamma arada hudiku lokacin da aka yanke an yanzu na ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi fasallama bihi Allah sai ya karanto shi ya furta shi fasa bi a huci biriri wannan zala bihi ya sako da shi wa hadha alladhi alayhi aktharu ulama wannan shine mafi yawan malaman tauhidi suka tafi to qur'ani da lauhi mahfuz da aka tashi sako da shi sai ya karanto masa shi za a ce sai ya furta masa shi فإقفال ابن القيم له أي قال ابن القيم يحتمل أنه يرى الرأي الأول لذا يشوف بيان القرآن نكو يدو أقول القرآن يأتيك الله المفروض للتابع نعمي كذا مي كذا مي كذا ويحتمل أنه أدخله صحوة يا رب أنا ده مدرني وعينه أبنا يعني ونسيانا الله أعلم قوله وكذاك أخبر أنه المقروء يعني أخبر أنه يقرأ قرآن با يا بعد باري أنا كرمت قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إذا مك كرمت مك شيء كذي فتاك فاتبع عليه أنا إيه ana gamawa in ka tashi ka biyo za ka ji zauna maka kada ana faɗi kana faɗi thumma inna alaina bayana nan za ka ga da za ka haddace ka zo kana neman bayani sai ya fi zama ka karanta ka daddake kana neman bayanin sai ka ji bayani ya yi maka والكل شيء واحد لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان والكل كهد أدك شيء واحد قرآن يا أبو حين باقو من يد ابن حسب كربو يتوقع الله يدك أي شيء لا أنه هو أربع ورآني باقو بني با وثلاثة باقو بني با, با wasanani ba biyu ba dai ba na farkon shay'un wahid yani annal masaluwa wal makatuba ilaihima shay'un wahid wanda aka karanta wanda aka rubuta nan dukkan su abu ɗaya ne la annahu arba'un aw thalathatun aw sanani kama zahaba إليه ابن حزم رحمه الله وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتاب فهي قبلنا تلاوة القرآن أفعال لنا أي كده كده ganin ka ɗauka hannunka ina ta motsi idan za ka rubuta alisai ka rubuta shi a iska duk saurinka za ka rubuta ba'un sai kai haka sannan ka sannan ka tsora sai kai haka sannan ka yi abin sai kai sannan sai ka rubuta ka lura mu sai na rubutu sai ka rubuta shi a iska tukuna sannan sai ka ka tsora hannun ka rubuta sai dai ina zuwa da zafin nama da zafin nama zanawa kai ma baka san zana shi kake yi ba sai ka duba yadda kake yi ko ka kalle yadda nake fahimtu sai ka zana shi da ka zo ka sai ka zana shi a babu wannan za ka zo ka tsora shi kanta kanta ka zana shi daga hannun mutum ina ta hawa ina ta hawa nan balle kana sauri duk saurin ka wakaza wakazal kita batu fahaya khattu banani rubutu ne na yatsu yani anna tilawata wal kitabata huma afa'aluna وهما مخلوقان فندمو مكيسو فعندما تأخذ ورقة دوكا تندن توكي تقدر وأكتب فيها آية من كتاب الله فهذا فعلي أنا أكيد وعندما أتكلم بالقرآن لو كنت نكي قلت القرآن أنا فهذا أيضا فعلي فيما أكيد ina ka tafi ka ce kawai na ba a a ka yi tafiya yawwa an hana tafiya sai an tashi فالكتابة والقراءة مخلوقتان لأنهما أفعالنا لكنما المثل والمكتوب وال محفوظ قول الواحد لكن ما المتلو أمن أبن أكرمتن أبن أكرمتن أبن أكحدثن قول الواحد الرحمن مغانا ني نما نمكديشي الله الله يعني أن المقروء والمكتوب وهو القرآن غير مخلوق والعبد يقرأه بصوت طيب بذله وهما له صوتان والعبد باوى كوبيوى يقرأه بصوت طيب ولماذا ذاك الله ماشي صوتي دقاقا وبضده هكذا نعرف تاشي جد مدادي mara daɗi fahoma na hosa wata ne guda biyu wannan sautu kan halittar ne amma abin da suka hawwata ba halitta ba ne ba wadalilu ala haza annal qur'ana kullahu kamilu min kulle waje ko ta ila ka kullu cikakke ne a kowane fiska ومع ذلك يقرأه الإنسان بصوت جيد وتلاوة طيبة وآخر بالعكس أي يقرأه شخص رديء الصوت صوت غاشنا دي ni ma ai ba iya ma magana sai an kafa kunne sai kuma ba inda za a kara magana da ka ga lafafi kare ba sai a tsanci tambutawa ba maganan shi ba ya fita ko don sai masa za a yi amma haɗa shi ta kuma ya yi sauki da ƙarfi wala taltazzu bi qira'atihi ba a jin daɗin karanta shi fa hal naqulu ni? qur'anani la الجواب لا هبل القرآن واحد لا نقول هذا فالقرآن شيء واحد تلي على هذا الوجه أو على هذا الوجه وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده وهما له خطان هكا أنا ربوت شيء يكتبه بخط جيد نربوت ربط وان في جو وبضده وما أنا كرم تاشي بكيشي مونت يعني أنا ربو تاشي بكيشي ميكو ما له هو وهو قرآن شيء واحد مع أنه يكتب يكتبه شخص بخط جيد أو يكتبه شخص آخر بخط رديء لا تكاد تقرأه kan za ka iya wa? shi da yi rubutan an ce karanta shi ai ka kai ka rubuta karanta mana yi to ai ka ji ba zai karanta wallazi kana radi'an mai mummunan rubutu huna huwa a halin huwal nafsuhu na suhu al-jawabu a sau ba rubutun bane ba abun da aka sauwata. وهل هو القرآن نفسه أو الكتابة الجواب الكتابة ولا نقول بضامتي لما اختلفت صورة صورة بتسابة الخط اختلف القرآن ليس بابا ربوتو ربوتوني قرآني قرآني إذا هناك فرق بين الكتابة والمكتوب rubutu wannan namu ne ya bambanta abin da aka rubuta wa bainal ƙira'ati a karantawa sautin da makaru da abin da aka karanta aswatuna wa midaduna wa adauna wa maqsum makitabatul qur'an aswatu na. او میداد او میداد ولا او دمونه و ادا او ادا اون معنا کار تاون ورقفا رقفا ثم كتابة القرآن هذه كلها مخلوقة فصوتي مخلوق والمداد الذي هو الهبر tawadar da shi ne tawadar midan ya habru tawada mazuge makalukun wal ada'u makalukun warrakku aidan makalukun قوله أداؤنا في نسخة أداتنا jadi dua guda ɗaya ini Bittai. wala Allah afan kila ma dai wancan adatu din zai fi kyau li'annal murada biha alqalam tunda dai wannan ada alqalami ake rufi allazi yuktabu bihi wanda ake rubutawa da shi wala qad ata fi nazarihi man qala lal haqqi wa huwa kai jabbar ولقد عصى من قال قول الحق فيه وندب من قال قول الحق فيه وندب فيه مدنا تجفكي أتكنفا يا كاومنا في نتنه وهو غير جفاري dan نعم، ثم asna على من قال هذا القول qawl al haqqi wanna mi wanna magala رحمه الله في نونيته في معنى نونيه القاطانية المشهورة أقولها وأن القاطاني ذاك بدنا هو أبو محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي القاطاني السلفي المالكي كان فقيها متن مثلا حكمت حكمتي حافظا جمع أكو آه، تاريخا يا تعالى تاريخ لأهل الأندلس وقال أبو سعيد الإدريسي في تاريخ ثمرقند إنه كان من أفضل الناس أن ينادى في يوم متانه ومن ثقاته وقال السمعاني كان فقيها حافظا في في طلب العلم الى المشرق يا جي غبتين دنيا والمغرب يا كي ويا يمتين دنيا انا ده نو ساعه في دوت في بخار يوجا عبد ده أفضل افريقيا في دوت افريقيا من يمن الين عند تاري اكفار ابو ga ɗan kafin mutum yaushe yake can da lokacin maliki shekaransa ashirin da yana zaune a gaban maliku daga na yi ɗigo ilimi yau afirka ai dole yan madina su biyo shi in ana neman haƙiƙarin maganin maliku dole a biyo shi ana riwaye ma wata aika gana yan afirka ya fi ya hayar laifi ne dan afirka ne da menene waɗansu ta afirka ta fi ta ko'ina suna a watsuwa ta karɓuwa sau da haka nan ya karaɗe gabacin duniya yana neman ilimi ya karaɗe yammacin duniya lahu ƙasida ya yi wata ƙasida shi ma sunanta kuma matsabuwa an buga ta a inda za ka je الموصوعه الشعريه فدوب انسى كلوفيديا مواقع ذاك فمواقع انا اموالي كما انا سيديتا حاطنيه سوى ذلك انا ام قدين دي متوقف دي ام قدين دا كيفي شي فاقدي تو يا رأي يا قدي اكبر مثلا رحمه الله في نونيته القهقانية المشهوره إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان فشفع وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان الكل مخلوق وليس كلامه مخلوقا هما شيئا كيف وهذا صحيح wannan gaskiya ta gaskiya ne alkitabatu ta taju ila khamsati ashiya idan za a yi rubutu ana neman abu biyar yadu alkatibi wa kalamu ma ta bobe wa mai ta tawada ko a ce zuge zugen ne yi wada ce zugen warraƙo sai takardu yani su wa makatogun abinda abunda rubutawan الأربعة الأولى هدن فرقودي مخلوقة مخلوقة هدن فرقو والخامس وهو المكتوب شيئا غير مخلوق فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الهان والآراء كل زمان منفصل شيء قوله فعليك بالتفصيل للي كفى بياني يعني لو قال قائل هل لذي بالقرآن مخلوق فنقول هذا يحتاج إلى تفصيل in sautin kasuwa amma abun da ka sauwata ba ƙura'an ba malika ba ne ba amma lafazin sautinka da ƙura'ani naka ne amma abun da ka sauwata shi kowa naka ne ba wannan ba halitta ba ne ba magana Allah ne in kasatta lafzi al-malfuzu lafazin da nake furtawa ka huwa gairu ba lafazin da ake furtawa ba وإن أردت لفظي أي تلفظي فهو أنا مخلوق عندك أنا إنما قلنا بالأول لأن لفظي مصدر عند شيء أصلي نتوش يعني والمصدر يجيء بمعنى بمعناه ويجيء بمعنى اسم المفعول ينا بعد سونا مصدري kuma ina ba da abun da aka yi aiki a kansu fa'iza kana lafzi bi ma'ana malfuzi to fa huwa gairu makhluq wa idza kana lafzi bi ma'ana talaffuzi fa huwa makhluq kenan bai kamata a dunkule ba dole sai an warware sai ka san malfuzi wannan abun da ka furta Qur'ani kake furtawa amma talaffuzin ka sautin talaffuzin ka wannan shi kan bakura shi eh, maganar ka ne qawluhu fal itlaq wal ijmal kada afsada hadha al wujud a saki magana a tafi a batta a dunkule magana a ya fata wannan duniyar a hayanan ya til ijmalu والإبهام ويفسدان انظر إلى أهل البدع تكلي أم بدع نفوا a صفات الله sun kore mana siffofin Allah ta wa jalla bal qarraru nafaya sifatillah sun tabbatar da kore sifofin Allah bina'an ala anna isbata yastalzimu tajasima sai su ce Allah baya sama in ka ce Allah na sama ka yi wa Allah wuri wanda duk yi wa Allah wuri kafiri ne to yanzu kaga kai kafiri ne to da kin kace Allah na sama ka yi masa wuri wanda yi wa Allah wuri ya kafirta to daga nan yanzu kai ka kafirta ina aya ina hadisi ina menene shi Allah ke yana sama ya zan ce ba zan ce yana sama ba والجسم في حق الله عنه عندهم ممنوع وهذا فيه إبهام فنقول ما الجسم الذي يكون ممنوعا عندكم ونم جسم إني هنني أولم ولا شيء لا بد أن تفسروا إن أردتم بالجسم الجسم المقوى إذا كنا نفسي جكي جكي ده إيه بعضه إلى بعض حتى هذا فاشي دفاشي الذي قام بعضه ببعض ولا يبقى بعضه مع فناء البعض الآخر فهذا ممتنع على الله أنا يقول الله وإن أردتم بالجسم ما يتصف بالصفات أبن دكي صفات ودى اللائقة به فهذا غير مستحيل فهذا ثابت لله انظر إلى الإجمال كيف أفسد هؤلاء كدوب دنقل ويد برات وإن قالوا ليس بجسم فقط سكيشروا كل شيء يستلزم أن يكون جسما فهو عندهم ممنوع وإن كان لا نقول ابتداء إن لله جسما mu fa ba mu ce Allah na da jiki ba wannan kalma ba ta fito daga ahlus sunna ba bal naqulu lillahi subhanahu wa ta'ala zatu hatta kira shi zatu muna tsayawa ne kalman da Allah ya tsaya a kanta muttasifatun bis sifatil bihi tana sifatuwa wannan zati da sifofin da ya dace da shi to tun da haka dai kaga kafin ga sallama mun tsaya kenan ko inda inda muka ɗeba ya ƙare ne fahuwa bin eh duk abun da aka yi za a ce masa jiki to wannan mamanau ina a wurin a wurin su ne ba wurin mu ba kaga ba a yi magana ba a yi bayani ba maganan kaɗi fara ana maganan jiki ne ko ba jiki ne ba ce mu ba mu ce jiki ne ba mu ce ba jiki ne ba babu inda ya kira kansa jiki ba inda annabi kira shi jiki amma ya ce masa zafi sai muka tsaya kan zafi to ka suka ce duk abu da ai har fasu suka haɗa suka kore su tunda an ce maka za su yi abu ne zafin qur'ani zafin teburin zafin kaza zafin mutumin su za su ne kama Allah ya kira kansa na amma bai kira kansa jismuwar shi isa ba mu tabbatar da jismu ba mu kore jismu ba abin da ya haɗa mu da shi mu sauka lahiya alaikum assalam an daga murya sosai ka fitar da maganar dalla-dalla. Ɗari biyar da ashirin da biyar, na'am. حق الله نعم نعم تو شي كده پتی مگر نا گئے ها ولدي كسي انظر الى علي الهدي ايش نفو راجل قال لي يبدا نفو يعني تعليف آه، تعاطيل صفات الله عز وجل بل قرروا نفيا kada nafau sun kore wato nafai din nan shine ta'ila sifatillah ta'ila sun wa da sifatin Allah bal qarraru nafai sifatillah kiran na'am wassalam dari bakoi da sittin an kai ba kai ba ɗari bakwai a kai sittin da bakwai na me ice hmm? e wawo um abu ne guda ɗaya sannan da ka ce waka za ka yaktubuhu bi khaftin jayyidi wa bi jiddihi wa bi kadrin radi'in kenan wa huma da kaza khattani eh wannan abuma wannan khatani na lil qur'ani rubutu ne da guda biyu wannan mai kyau wannan mara kyau kaga duk qur'ani ne kaga ba za a ce mai ba za ce qur'ani biyu bane ba wannan baya da kyau qur'ani ne wannan mai kyau qur'ani ne ba za ce qur'ani biyu duk ɗaya ne illa wannan ga rubutun da aka yi masa wannan ga abun da aka yi masa شيء وهو شيء واحد مع أنه يكتبه شخص بخط جيد هنا هنا ويكتبه ذاك شخص بخط رديء ولا تكاد تقرأه ذاك حتى كرم فرحنا ما يبقى بريكا ما مثلا آه، الجواب إيه؟ الصوت وهل هو هو القرآن نفسه أو الكتابة فلني كيتي الجواب الكتابة شنو ربوتها إيه، وهل هو القرآن صوت نن شنو شنو إيه، شنو القرآن وهل هو القرآن نفسه أو أو الكتابة ya ce eh aljawabu alkitabu tunda da sautin rubutu kake kalla kana sautin kowatawa to الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله